الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci wani wuduji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa ina na safo ya rabi usani 1439 ya kalenda ya nigeria na ajin daidai bai tsafo gbawa jini ya tsago gube ci 2017 kalenda yin almiladiya na ya ci da karatun daga littafin addawatu ilallahi wa akhlaqud du'at ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn bas da page 14 bo shafin gobe guni Manga ga al'amurul awwal lamarin mafari bayanu hukumi dawati ilallahi wa bayani fadliha bayani ya tiyan hukumcin dawa jilo ikwai tsoye bai bayani ya tiyan falalubu man ga amma hukumuha فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ومنها قوله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومنها قوله عز وجل وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومنها قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من قال ما حكمها أما حكم داواجي فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة دليل جلاو دنا القرآن وبسنة ناتجيان نبي صلى الله عليه وسلم ala wujubi da'wati ila azzawajal, azza wa jal yace wajibcin dawa jilo ko yace wa annaha min al fara'idi kuma jijiyan dawa da miniyan farilla jo wal adillatu fi zalika kathira dalili jumaitin ganana udoku minha min ubo qawluhu subhana ya gana tsoyi tinali ta ta ma la tuna gan Wali minkum ummatun ummatu za sha da mine yabo jama'i na shi na ila alkhairi ade za sha fi mine yabo zai sha fe jidawa fe za shi lo alkhairi wa na bil ma'rufi amma jifu amma jifu na tunguri wa yanhauna 'anil munkari amma kan gwaya tunje denan wa ula'ika humul muflihun lalle jama'a ci gai zai ji a gangwa da shiga ajiye rabo nan wa min ha qawluhu jalla wa ala min yugo ba nan sai latuna ga wudu ila sabili rabbik idza ile ko ce ciyewe bil hikmati da hikima wal maw'izati al hasanati da wazi wangi wajadilhum billati hiya ahsan wa mawjiji wa mawji mujadala gangani da yi da na jagane wa min ha qawluhu ta'ala min yugo ba nan sai latuna ga wadu ila rabbik wa yi loba tsoye ciyewa wala ta nan na mushiriki wa mogafe da mini ya mushiriki joma wa mini ha kauluhu subhana mini ubo ga na tsoye tunali ta tana ga kuli hazihi sabili ga gaya kwamici na adu'u ilallahi na yi zaji loya kwaye tsoye ci ala basiratin ta ce basira ana ni wa mani taba'ani gando zai gala mutumi ne wama ana minal mushrikin mafi da mini zai ji shirka ce layin fa sai ci ba ce wani ba kwale zan aya na na jiman labe da hannun wani gaggagan etiyan wajibci ya waji da aji foro da guri da kan gwamnati tun da amma ya zashi alu adini ya ce ci gangani da yi kimai gangani be tosayi amma bayani a wuzaji amma la amma ama gboro kagwayan etun didi zanwa ciji e ji dawa lwe na daidai na amai e kagwayan etun didi a wagagin a ganga e ene lawunci a ganganin man kanza na ejiyan kanza na ezuyo na nwuka tunan magwai ya ji makanta nun ga ale man yi wale gan na shubuwa na jela ya nan egi makanta ngo ci ji foro be tun gumi amma kan gwaye tun da dia aga ga sun a gan ayi wo man wacin ngala ci sun sun na da mini man wacin ba na gaskiya so yi na ibn so yace Allah tun daga inna allazina na ma zanna min albayyinati huda lille zai je la gaskiya so bayana bayani wucin da da littafi min ba di ma bayan na wani nasu fil kita bayani ya bayanu ya bayanu la zai da littafi wani da jalu sona ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun zawanci su kwa bulana ya malaika ma sai bulana ya aji e makanta gaji ka tun da she yusufi ko rafi da ko mutazila ko asha'ira ba ya jin forogun la nutu akida je je wuci na manyan wucin ta ne kashe agun la jeje lugan dula nutu ba wuya nabi muhammadu ne nayi muqtada ya shahadatu anna muhammadu rasulullah ne ga gaddano nga mala to ci ga ati ullaha wa ati rasula yani mi tu to ci e me la ne tu tuchu wa man yuti rasula faqad ata Allah nga mala bi e ga majmu fatawa volume 20 page 164 nga wa laysa li ahadin an yansi balil ummati shakhsan yad'u ila tariqatihi ungon ya zan doro na wa da zan wuci kan jikini wai za shiga alami a tuye kwen za wuci wayu wali wayu adi alaiha ma fe wa za eboyan lamari wucina ibn rajab alhambali littafin alhikamul jadirati bil iza'a page 17 bo ga waka zalika almashayihu wal arifuna ga cin ga manji gangani bai zai ce ciya ce je ba da ta ce ba wani suna ne biyo kanu yusu na bi qabulil haƙƙi a jafe jin zashi wasu yaci ga ya zula gaskiyu go min kulli man qala haƙƙa bi zando na gagan gaskiya ne ka na au kabiran za wuce za ce ce yiwo ko za wuce kuyo wayan kadu na ni kauliya mai la gaskiya wuce go a shek abdulaziz ibn baz nga fa bayyana subhanahu nga so ci ma bayani jin anna ciba a rasuli anna tiba anna tiba ar-rasuli humu du'atu ila Allah ke dai zai je lami tutuci na gai zai je jidawa lo ko ce cino wa hum ahlul basairi aga mai zai ta kin basiro ai da ilimi ya ki alqur'anu ya ki sunne ya ki asarin sahabeji amitu ba wangi agwa sun tauhidi agwa sun sunna na ga wal wajibu ne ne wajibina kama huwa ma'lumun kinna na wago yake nan huwa tiba'uhu ga yazo la nutu ba wuya nabi muhammadu wa sayru ala minhajihi idza mu da ta ce baya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala kinna da ce kin latin ga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ya sawangi wanda yaye da ya milato a nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yarjullaha wal yawmal akhir ya zane ga babuyan sai ci ganin da fa’al alkiyami na wa zakara Allah kafira in shi fatuici sarauna ba ne ga na manya gaban na banin nan za yi gagan da ya lami tutuci na a ga zai je mini abu tishaji a ga zai je yi zai le kun tuici nan a ga mai zai ji bi ilimi nan a ci mu kai kpaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ci mai san nabi sallallahu alaihi wasallam ye to ba aqido to ba gan tobato tobato bi'a da sauransu na ga wa sarraha ulama'u anna da'wata ila Allah azza wa jalla fardu kifaya ga wa sarraha ulama'u man jiji bayani ag bayani labi aga ga karara anna da'wata ila Allah ke dai wai zajo lo ko ce ci dawa jin lo ko ci azza wa jalla fardu kifaya fardu kifayu yona na jama'an da ci gaji na jiga ni na ga ciya ciya da shi ke na wani walita kun minkum ummatun ya du'una ilal khair wale minkum bin nisbat ilal aktari allati yakumu fiha addu'at e bayan da na shi zai je ji dawa na nana fa inna kulla katrin e bana kindondo wa kulla iklimin yani da kafan dondo ko kindondo yahtaji ila da'wati wanda bukatan dawa nufin shi. a da bukatan dawa na zanajin bayani ya nan wa da nufin ci nan kenci ya da bukata ya dawa na zanadi bayani bayani ya nan wayi da kenci na egbo shi a da bukata ya dawa na zanajin bayani ya nan wayi da egbo na zane shi turanci ya wani da bukata ya dawa na zanaji bayani ya nan wayi da da jinayi na ya za shi dabo so brokin ga ya wo a so da bukata ya dawa zanaji bayani ya jini ya nan wake da brokin wuce na ya wani na ebe na sokuka tucin dundu tutu wani tun bi lisani kawumi da jimiyan jama'in ji fa hiya fardu kifaya aga to dawa jin na fardu kifaya yo idza qama biha man yakfi zai shiga ga kuke na ga na kimbe jijuyi saqata anil baqina zalika alwajib eto wajibi wuce ga ce ce zai shi kenan wasarati dawatu fi haqqil baqina sunnatan muakkada wato hali wuce wale ga hukumcin dawa ba zai kenan ga ya sunnatun muakkada wa amalan salihan jalila kuma ki afi yatu kirki na yi etu mu ci kona wa idza lam yakum alul iklim kaga jama'a kinjima annakin au alul qatl al muayyan ko za da nan wace kaga annakin bid da'awati da dawaji ala tamam ni guciya sara al ismu aman lisin nan ga mazake je benyo wa sara wajibu ala jami wajibu cinnama ga aje ta zai ji kenan wa ala kulli insani matakin dondo an ya kuma bi da'awaci hasbi taqatihi wa imkani e na wanakin da jijin dawai gwargwado ya iku da na nawa da iku ta yaji ne amma bin nazar ila umumi bilad amma wa gaci yaji da bayani wasu fal wajibu man ga ne wajibi na an da ta'ifa ade jama'an da ci muntasiba taqumu bi da'wati ila Allah na ga ku gikini a tafe ji dawa lo ko to ci na jalla wa ala fi alja'il ma'mura kin kin jo ka kaina risalati Allah a fe wuyan ya sakon tsoiciya wato bayyana amur Allah azza wa jalla a masu jin bayani ya umarni shi ya tsoiciya bi turukil mumkina bai ko na jinga ya jiya ne fa inna rasula hakika ne bi sallallahu alaihi wasallam ne tucina qad ba'asa du'ata mutum za shi tun zai jaji dawa nan wazan na tun da yaman wazan na tun tunda bakazan wazan na tun da kinnan wa arsala al-kutuba ila an-nasi anayi ma kawai anayi ma lawasi katun zayutun lobayin kinkin jibe to ya tuyi ka ka ka ka ka yin wa yaji musulunci wa ila limuluki wa ru'asa'i wa da'ahum ila Allah azza wa jal ani mai yaji ko yin tuyi sai ce latuna ga ya alil kitabi daga ya alil kitabi ji ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'buda illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا arbaban min الله zan wace gashi shi wani ji foro ba tun gurin umma ya kan gwaya tun da dia umar da ilimi wuce umar da iko na wajuna wajuna wale gan yan najin daidai daidai wale gan ila juga ya na biyu a jini yawon unji tari kawo ga a dawo ga ingije ko kungiya wa ko shehin yawon da sauransu ba na gaskiya ga cina mitu ga se dojin na nan yi na jigun tsakaniyan nan gubo na ma ga yadda ta su ya gama na ma ya ya gangani sai zane ga da ikhlasi wuce aji musu ko tu sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ibn qayyim sai ga ilamul muwakki na mujallad ya wuce wani page 165 taki ke mashuratun salman ga wa yau mai yunadihim fa kulu ma za mutum mulmursali ga ifwal kiyani da ba sai ci ayi za an yi ga kiyi e je kice ya jo. ibn qayyim ga wallahi yasalu ahadun qat an imani wala shaykhin unji zai she yi zi imamu ma nga wayo ga wala matibu in gairahu amma giza ga zuwa da ce mitun gali anabi muhammadu bana bal yusalu ni taba'a wa tamma bihi ghairu falyanzur bima za yujibu wal yu'id bil jawadi sawaba wato ala gino ga na fali kiyami magaji wa shirji kiyana wa gaya ejenon ngole zanuwa ci gashi shi wa bayani ne gboro ne ya za an jawon gagbe ganci sun gan endoro ce lebu a'a ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafin lahu hazzun minan an-nazari e bogo adi zai ja sai ji dawa a ji foro da tunguri amma sai kan gwayan etun jijjenan wani ga alhamdulillah alkuranu jin fassara da jimi ka u translate wuji tarjima da jimi ka kayi nufe kenci e, a yayi nasara turanci faransa chinese pata bi kur'ani na alkur'ani translate da ejimin neji littafin addini ka kayi ma ake ejin a can gayo ma sashen littafi ma man ja katun ci ba nga ci fi to sai inda ci fi ne to inda ci fi kasete inda ci fi plato na e dai wani ɗazaje jamfani gangani duniya zanen zanwaci wagala litafi wuci ba wasila ya dawa ga dauna ne zanwaci waga ganye kaba notice board wuci ba wasila ya dawa ga bonto da mu a ji zaji hutu ba mini ya kudawa budon a lakatan hau zaji mini ya kudawa budon a ji waza ya zaji mini ya kudawa budon amma man na ga a ji dawa ne wuje da sun yi ci wula nutu ba waya nabi muhammadu wuyi da ilimi mun ga yi da jahilci ma Allah ya sa mu dace Sheikh ibn Baz ga fi waqtina zamani nema al-yawma kad yassara Allahu azza wa jalla amra da'wa aksar ga koyin da'wa sai ci ufan da yanzu sarauni bi turukin lam tahsul liman qablana da koyi kakai ne zai jibe kami na je ko wancan fa umuru da'wati al-yawma mutayassira aksar lamarin da'wa yinan nan wa fa sarauni min turukin kasira daga kwajo kakai wa iqamatul hujja ala an-nas al-yawma amma ji iqamatul hujja a da tabbatar wa hujja za an yi nan mumkina bi turukin mutanawwi'a nga yaji nga yaji da kwaji kakai an tariki li za'ati sheikh ibn baz nga an ga Allah ka tun tare jiyo bo e ga jafiawo amma ya takeici ya e tsawa azun gada bi mako na manja agba alkur'anu ya zashi a jin fassara ala bayani ya suna annabi sallallahu alaihi wasallam ma wuza shi an ne ji sallau an ne fi azun an ne wazaka an ne luwajo ake ba da na ake mi da na an ne ji tarbiyar kabari da na iya gani yi yana lai zashi iya biye da dai a talotu kirki nan wajen abin da ya ga manji sashe manji mi boji ga zanuwa ce a fe gbo fi emi rediyo bo zanuwa ci ma tallaje tare kawi nga wuye je ugu in rediyo bu in mai bata ma wuji daidai da sunayen wazi manja sunayen tsoci wa an tare ki talbiza da ya kwan tv ji wa an tare ki sahafa yan da ya kwan mi jarida ji min turu ke shata ya kwan kakan website e gidawa turu website eh, jarida in ka tv rediyo a taka social media shi ya bago marra amin ku mun karan zani gale da biye mini ya bana faliu ga yiru biye di yin gaji sun ulawun shi ba gani ba guyi fa in lam yastati ka ga mu made iko na washi ba ga guyi na ma fa bi lisani na washi ba ran bigin tarwi fa in lam yastati ka ga mu da iko na washi ba ran bigin tarwi na ma fa bi qalbi bi yagmi wa zalika adhafu al iman na ngai ena to bonga mini imani wana a sheikh abdulaziz bin baz gafal wajibu ala ahalin ilimi wal iman yana wajibi ta ce man jiwa ga zai shi da imani na wa ala khulafa'ir rasuli nan da zai ji halifa ya fici na an ya kumu bi hadal wajib ala na kin alaikin wajibin nalo wa an ya taka tafu fihi amma lawa sun doji a support ya doji kiyan ala bayani a jini a wuzo an gijo mai mako na manji aji bayani ya aji ne ya gashi nan zan doci enugbon da tsayo zan doci wuda da matsala sha zun doci tsaye ci ce gode wani wuli ali ta ji ba wuncula wuncu jikiyo ci ga a ga ɗuwe da yin khalif turaf allah kiyaye mu wa an yuballighu risalati llahi ila ibadi man jima a wuyan sakon ce ya wuce shi ko wala ya shaufin layi laumata ne amma gade da sun ya zainin da sun ya zana kwabo da jiniyoma wala ya habu fi zalika kabiran wala sadira amma ga shi shi na ya je boye da kaune ya zamu ci kwandoci ko ya zaci cin gindoci na a ga ebo ne wani je gindoci na sun tuba wala ganiyan wala fakira ko a ga zai je dukiya nan ko zai talaka nan bal yuballighu na amrallahi la ibadihi a wuye ya umurni ya tuci ya a wuye ya na tuci ji foro nan da lamarin ya tuci ya ya wuji ya so ibadillahi lo je eh, bayan wuji so koji kama anzalallahu kin na so koji wuji nan wa kama shara Allahu kin na so kuma lube da shari'a nan wa kar yakunu zalika fardu ainin nana wuje fardu ainihi idza kunta fi makan laysa fi man yu'addi zalika siwak abe ke waga dandano na zan doro jiyan na wa sai wa wagbo ginan gole ne ga faru da ta ce wa bo kal amri bin ma'rufi wan nahyi anil munkar kyau mu ni jiyan da tun kirki na gani da ya gwa ya tun bebe na fa innahu yakunu fardu ayn halin nan ga fardu ayni wa ya yakunu fardu kifaya kan wa ma al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa bila fardu kifaya idza kunta fi makanin laysa fi man yuqwa ala hadha al-amr idza kana fa idza kunta fi makanin wa da noma laysa fi man yuqwa ala hadha al-amr idza da bane boka wuce ajiyan nana wa yuballiga amra Allah siwaka uma wiya ya lamarin sa kun ga alewa bana falwajibu alaika ina yi wajibi ta ce wa bona an ta kuma bi zalika wala ya tuna nono fa amma iza wajida man kuma bi aka da zai ji dawa wat tabligi amma wuyan ya sako ya ce ciya zaji na wal amru nahyi gairak yana jaji zai foro batun kirki amma kan wani tun dade bambe wani na fa yin ya kuna shi na izin fi haƙƙi ka sunna halin wuce ga aje sunna ya fi haƙƙin wabo wai za ba darta ilayhi wa magaji ya kpankpanyi wa harasta alayhi wa ji ko da ya ciye kirkilo kunta bi zalika munafisan fil khairati wa gafe da mini ya zai shi rice-ricenka ya ce fi kirki nan wa sabiqan ila ta'ati wa ma kiyafe da mine da je bai buru ya bai tu kirki nan wa min mahtaja bihi ala na far wa min mahtaja bihi ala annaha da kifaya mine yana manja aji hujja ya ci gan jijiyan dawa halirin ne wa da kifaya ne قوله جل وعلا ala daga لا cikin ولتكن منكم wali يدعون minkum ummatun yad'una ila alkhairi a al'umma na ji a fai zai lokon alkhairi ya amuru na bil ma'arufi ya ji forogan da kirki waya na hauna anil munkar a make kan gwayan etun daidai nan kwale gan forojin da tun kirki da gwakan ya tun daidai mini ya tun jiwa ne wajibi ta ce man jo Gan da zai je ji dawa ne gan da to da shi ciyo ce mu za sai di especially bidiya ga gashe da ya je lokacin yagba na ce ga bidiya shi ba har gaskiya daga mana ya shi ke ba mini bidiya na mai gashe ba kin nufe ibo na bidiyan sufaye tun rafida tun yan sha'ira tun yan khawariji da sauransu kwale gan aja ga alibratu bila kai kila bila alfas ina consider ne ki aki kayan un jiga lafaze consider kawai ha bani iraga shishi ira shishi nga so ko sunna ni ke tiude nga mai Allah wa ina make bata na sifatu zanne maga ko ya salafu wa la miton le akida en bidiya ji no in ali alquranu ba sai ce Allah na ga walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ko ya zabe shishi ngai imrana nabi mi an biya illahi yo ku ga so ga so ko nga ali ibrahim su fa ko ya zabe shi ga imam Muhammad bin Hanbali ga imani biya mu yake imam Muhammad ga imani biya mu yake losulu sunna yabu ana Ibrahim ga wala tukzini yawma su ko ya zabe shi shi ya alwadu wal wa'ido ga mutazila shi kafiri amana ku ga police shi kafiri ku ga soja shi kafiri ku ga yan siyasa shi kafiri ko ga Jihad ibn Yusuf yi kafiri ko ga Yazid ibn Muawiya yi kafiri ko ga Mahmudu Sabaktaki ne kafiri ko ga Muhammadu Buhari ne president ya Nigeria ne kafiri ko ga Atiku ne former vice president na gumi kafiri ko ga Zando na ga Cicile na ga Jirida ko ga Tsarewa Bata Jirida ko ga zando ne ga gwanin shinari ka na gaji ridda ko zando ne gaji wacce na gaji ridda ko a ga lauya kpata ko police kpata ko likali kpata gambe ko faja ga to aji ridda ma no le ne bayani wa ne ba wa nabi muhammadu ba nabi sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma zai ma gaji da lo yidi na ula tubuji wa ma gaji ga ga na luwa wuji dai dia wuji rufa rufa wajan la lahu lin nasi wala taktumunahu ya bayani jiya za an giji ya mai ga so gaskiya ma ba bi ya fikiwo min ya gi na zango ci ya kula fi nufiyo nan lai ga gagan ya zabe shi ga ya lanwe pafu jana ba ko ya fafu pafu la ko ya lanwe pafu noni fatiha ko a ga yin zagi suji bori gibaro ko a ga yin zuji sallan jin ma gbugi har tu babu ne zagin loci shi a tun ba a ajaji sallan, jin ma ya dambu a mai ji zuruwa nan kuma ji jin ma ya ke luwa nan wale ga yanya mai kpata wale ba wani anibi muhammadu ba zane jenuwa ipanin jenuwa to su fa in lamta tajidu ma an fata yamma musa idan ta yi ba zane jenuwa ipanin jenuwa aga ga yin zagi ujiboru jibaro bori ga aga kiu ebo na anabi sallallahu alaihi wasallam ga amatu azabul qabr min al bawl zaini buji meji ya? ebo hadis na da sunami ya abi dawud da e cin sallan juma jama'abu a cin aga ejin wani ko be zabe shi shi nga ya ji nga kaga ji sallah yin jana'iza mun ji dole ne za jan lulana ya e bane sallah jana'iza ga wuji sallah wale ga ga na ji dariya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ya e bane ibago e sallah aga ji sallah la lulaji sallah yin jana'iza ma sallah ya bane annabi sallu ala sahibikum ko ya zabe shi shi nga ya zaga ji haji e labere tu talbiya wa no ne ga na ji kiyayen ga na ke daidai kwai zabe shi ba ni wa ya fatawa nga oge fi azu waga da fe je ngi ki fafo ka ga gidi la tiyani wale gan e gan nan wale ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sallah ma e joji da lokacin yanzu duga ga kando wa fiyo ku sallah zuru da lasar yawanci ba kan dondo magari bai shi fiyo ku yawanci bayan doro bi da ba a gai ba wa bi na li ba wa bi muhammadu ba wali yana allah subhanahu wataala ga inna salata kanata lil mu'minina kitaban mawquta ba biye yawo biyu ma ila ke be shi a ga yazo jimin goguni ga wale lokacin ni wale ga da mini khasaisu ya nabi sallallahu alaihi wasallam bu don ijima'un ya alu sunna ji masukun mu yi gagagan wa ji mi agu guniga zai ji le ba ba gona ayi biyo ayi firqa ya qasimiyya mini ya diya na shi shi anan ibn hajar alayini shaukani ibn usaimin ibn bas shinkiti jamal al-qasimi bata da la bayani da ya tiya ya za a ji lugwagu ne ga bai a salafu je tiyan lamarin wucin ya e bago zuga bai shi shinga ya bane dai wani dai kauna ya man wani dai boye ya man bayani gaskiya ne bata wuso mu zan doci maga shi shi ajin gagan gaskiya ngwa ya sa ji a ngwa ya ji radiya no a ji radiyo mana amma zai ga a ji radiyo na su na mu umula ni yau ta zu umutacin ba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bane idza sakatta anta wa sakattu ana wa ga sun mici sun sufa ma tarifu jali sai mina sakin babu jali a dogan na gen na jan dini lilali mun ji tijaniya lewun cha tuba jun cha rabbi jiya tijaniya shi ta abubuwan mun kafi usman ibn sa'id darimi mun ji rajjiya bishr bin yasir mirisi imamu ahmad eh, imamu ahmad ibn hanbal wajen radiya jami'a ji littafin harar da halar zana ji katiwar jami'a imam al-bukhari in ka littafin halku af'alil ibadi war radda ala jami'a jami'a ga wancan jin radiya mu ibn qayyim in ka littafin sawaikul mursala na wajen radiya jami'a shiga bi na mu ibn abdul hadi kan littafin as-sarimul manki fi ar ala subuki na waji rajiya subuki na ibn taymiyyah kan littafin ar-radd ala al na waji rajiya al-akhna'i na an mai littafi kakai abdurrahman al-muallimi al-yamani kan littafi mai ga tankil fi ta'nib al-kautsari min al-abatil na wajen rajiya muhammadu zahid alkausari na wale ya ne batan wala ga kiyo a ajin rajiya ya za ta ciye gaskiyo ta ciye manajin alusunnati wal jama'a jo eh yo ne wanginin amma la sunna wuza shi amma la ilimi ya wuza shi wallahu a'lam bisawab wa ilaihi almarji wal ma'ab ga katun ja abun ba ne ga jin daidai na sai ci ala duya ba na mai ga cin bicina sai ci fa gani bi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik